السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يو ثلاثة غمشة تقل غمشة تقل غمشة تقل جوات السفر في درمان زم الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبودة أيه أولى أربعين دا بيو insha Allah za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan irin rana kuma irin wannan lokuta muna karatu a cikin wannan littafi na ahkamul janayi wa uka wanda Sheikh Muhammad bin Nasir ko Muhammad Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani rahimahullah ya wallafa wadda yake kunshi da bayanai waɗanda suke da inganci bisa abin da ya shafi janaza da kuma bayanan wasu kurakurai da al'umma musulmai suke gudanarwa a lokacin da aka samu rashi na bawan allah ko na bewar allah ya yi ƙoƙarin wallafa wani littafi ne don watakila ya zama sanari daga cikin dalilai na tsami mutane daga bin abubuwa waɗanda suke na bidiyoyi da wasu abubuwa waɗanda kwata-kwata babu su a shari'a aka zo aka shigar da su cikin harkar a gudanar da harkar mamaci da abin da ya shafi haka don haka yi wallafa wannan littafi don in an karanta a samu gane hakikanin abin da ya tabbata a bisa sunar annabi sallallahu alaihi wasallam a karatun da muke ciki muna karatu ne akan abubuwa da suka zama wato wajibi na laduba waɗanda ko abubuwa waɗanda ya zama wajibi akan dangin mamaci su aikata mana bayan rasuwar mutum ko namiji ko ta mace mai ya kamata a yi ta ƙoƙarin yi abin da ya shafe shi bayan shi baya duniya to yana ta bayanai ina jin a ina muka tsaya ne ina yin shafi na takwas ba yawwa kan yana za mu tsaya wajen shi biya ne za mu tashi na insha Allah ta'ala za mu tashi tambihan wato faɗakarwa guda biyu da ya yi wato nabbahar da mutane ma'ana faɗakar da mutane ko jawo hankalin mutane zuwa ga wasu abubuwa faɗakarwa daban-daban guda biyu ko jawo hankalin mutane da ya yi a wato kashi biyu bisa wasu al'amura da ya dace mutane su lura da su bayan da yana magana ne akan wato biyan bashi wa mamaci idan ya rasu yana daga cikin abin da ya zama wajibi akan waɗanda aka basu a raye dangin mamaci su gaggauta biyan bashi wa mamaci ya kuma kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta baya har ma ya yi wa wani sallah saboda bashin dinari guda biyu kaɗai da suke kansa har sai da wani yayi alkawari cewa ya dau nauyin biyan bashin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallah da har yayi gaba an shimfiɗa gawa a gabansa ya tsaya zai yi sallah amma da yana tsayawa sai tambaye da kai anya kuwa kamar akwai bashi game da wannan dan uwana ku suka ce kwarai kuwa amma dinari biyu ne kawai sai ja da baya ya fasa masa sallah kun wannan mun karanta shi a baya to shine game da wannan sai yake sai tambihi wato mana tambihi shine faɗakarwa. a jin da hausa ma ana fada ka yace eh, ya kamata kai masa tambihi mana ka dan tunatar da ko ka ja hankalinsa ko ka faɗakar da shi abu ne wanda yake da hausa ma kusan ma'anan su ɗaya. an dau kalmar larabci din an hausancar da ita kuma tana bada ma'anar na'am وسلم نفسه انه مضى وقت الصلاه فلا تاتي بسبب المساله فان لم فان لم تكن الاسلام عن سعته فالروايه ان فساد اكثر من هذه الحديث كان في عبد الله بن محمد الاخير فقيل بلاه هو حسن الحديث ثم لم ثم لم يؤمن به واما اعمال المخالفه فليست حجه والله اعلم. نعم. wannan tambihai da ya yi shine yace fada hadal hadith hadisin da muka karanta a baya wanda ya magana akan a bash mutum wanda ya rasu hadithin Jabir dan Abdullah wanda radiyallahu anhu ma wanda mutumin nan ya rasu ya bar bashin dinarai guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wancan yayi alƙawarin biya masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah shine ce to akwai abun lura guda biyu anan yace na farko wannan hadisi yana nuna anna qada'a abi qatada liddain kana ba'da salatin nabi sallallahu alaihi wasallam al-mayyit biyan bashin da abu qatada yayi na wannan bashin dinari guda biyu hadisin yana nuna bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi sallah wannan mamaci ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hadu da shi ne yace yaya maganar dinari biyun nan yace ya biya su a karon farko da suka haɗu ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai jiya ne mutumin ya rasu ya sake haɗuwa da shi ya ce yaya maganar dinari guda biyu nan ya ce ya biya su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai yanzu jikinsa ya samu sanyi daga bala'i kaga a hadisin ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda ya masa sallah saboda alƙawarin da wannan mutumin yayi haka ba a biya bashin ba amma yayi masa sallah wannan yake nuna halarcin za a iya yin sallah wa mamaci in an samu shaida kwakwara cewa za a biya bashi ne duk cewa a yanzu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai ce ba zai yi ne sallah don yana ana bin sa bashi ba ce muna bukatan kai masa sallah ce a ana bin sa bashi ba zan masa sallah ba amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi sallah ga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mamaci falala ce ga shi mamacin to a tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye sallah don bashi da ake bin wancan ya nuna hatsarin bashin da kuma buƙatar wajibi a gaggauta biyan bashi, wani su sannan ya halatta za a iya yin sallah wa mutum kafin a biya bashi amma dai a tabbata cewa za a biya kuma a yi ƙoƙarin biya kawai shi ya fi sannan wahala mushkil wannan yana akwai rudani abuna akwai abu mai rudarwa cikin haka faqad sahha an abi qatada nafsi annahu qadahu qabla as-salah wani hadisi ya nuna cewa abu qatada ya biya kuɗin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutumin sallah bai yadda ba sallah ba sai da abu qatada ya biya kuɗin akwai riwaya da ta nuna haka Kamar sai ati zikiru fil mas'ala yace kamar yadda zai ambaci hadisin insha Allah ta'ala a mas'alar maganan bashi da ake bin mamaci fa'in lam tuhmalul qissa ala ta'addud fa riwayatu abi qatada asahhu min hadisi jabir wannan hadisi na kusa kusa da muka wuce shine hadisin jabir to yace in ba a dau qissar cewa wannan abun da ya faru a dauke shi a matsayin wani abu ne wadda watakila ya faru ya sake faruwa da abu da din mutane biyu ne rasuwarsu daban-daban ya faru da shi kuma ya sake faruwa ko kuma ya zamanto a kawai riwaya dai ta abu da take nuna ya biya bashin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa mutumin sallah ta zama ita tafi inganci akan hadisin Jabir radiyallahu anhu wannan wanda muka wuce in ka bude shafi na shi 27 hadisin da muka wuce wanda muka shigo wannan ma'ana shi wannan hadisi da aka wuce na nan lissafin bai kai wanda abuna wanda zai ambace shi a gaba wadda abu kata da ya rawaito cewa shi ya biya bashin kafin a yi wa wannan mutumin sallah wacce hadisi na magana abu kata da shi ya biya bashi kafin a yi sallah shi ya fi inganci li'anna fi abdullahi bin muhammad aqil saboda a isnadin wannan wa fi kalam isnadin hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu ma wannan wanda muka karanta muka wuce a baya yace akwai a isnadin akwai abdullah ibn muhammad aqil wanda akwai magana a kansa a bangaren ingancin hadisi in an same shi a isnadi wa huwa hasanul hadith duk da cewa hadisin sa akan dauke shi ya kai martaban hasan a gurin malaman hadisi malam yuklifi in dai bai sabani da wani a cikin riwayar ba wa amma ma al mukhalafa amma an zabu ya saba da wani masanin hadisi to falaita bi hujja ba a dauka magana ta zama hujja wallahu alam wannan bayanai ne na malaman hadisi wanda suke auna mutane waɗanda suke rawaito wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, da kuma wato tabbatar da matsayin su waɗanda suke marawaitocin marawaita hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam don a tace a tantance wato a rabe tsaka abuna menene tsakuwa daga daga ina daga ayawa eh, aya da arabe aya da tsakuwa to malamai Allah subhanahu wataala ya hore tashi daga cikin malamai waɗanda aikin su kenan tace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi zaka ga suna wasu bayanai idan ba mutum ya zamanto ya yi zurfin nazari ta bangaren ba ba zai ma gane me suke nufi sosai ba sai in ya dauko abun daga farko so wani wani bayani ne wanda kai tsaye kawai ya guna tabbatar da cewa wane fihi kalamun ko wane hadisul abuna hasanul hadith amma in ba mukhalafa mana hadisinsa ana daukansa hasan idan bai sabawa abu ne maluma ba amma da aka samu abun da ya faɗa daban abun da malamai suka faɗa daban to ana iya cewa kawai eh, a nan ya wale ta bi hujja maganarsa ba hujja ba ce wannan yake nuna abun da shi sheikh rahimahullah yake tabbatarwa shine riwayan hadisin abu qatada wadda take tabbatar da cewa ya biya bashi wa wannan mutumin kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ta fi inganci akan wannan hadisi da muka wulga a baya wato hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma cewa a abu da yayi alƙawarin biyan bashin ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah wa shegari tukunna abu da ya biya bashi ala ayyalin ko ma wa shegari ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tambaye shi daga haduwa da shi kawai cewa ina maganan dinari din nan wannan yana nuna babban magana ne al'amarin. yau da haka daga zarar mutum ya rasu a yi kokari wajibi a ga cewa an biya bakin da yake kansa eh, abuna min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn wasiyatin yusa biha aw ko aw Zaira ghayra mudar dukkan annabi sai yusa biha aw Zaira ghayra mudar eh, yusi biha aw dayn kaga malamai sun ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw ba ana nufin wasiya ta fi bashi karfi bane kawai an kawo ta gaban kafin a kira bashi ne don ta samu shiga eh, amma bashi shine babban abu haka da zaran mutum ya rasu har hula da ya bari sunanta dukiya in an ga daman sai da ita za a sai da ita don a rabawa magana har hula har takalmi har silifar da yake zawa gaba ɗaya a lokacin duk wannan ya zama na magada to sai in har magadan ne suka ta a ah, tun da wannan rigar ta ya fata ko kuma waɗannan kayayyakin sawa sun yi ittifaki a raba su sadaka ko a raba wa suwa ne to wannan in sun yi ittifaki magada haka kaga babu matsala amma in ba kawai sai dai a raba su wani ya samu riga kaza wani ya samu hula kaza wani ya samu kaza har a sai da za a yi mata kuma in namiji ne ya rasu ba za su sa rigar namiji wato za a yi kima a ba su nasu in ba su ce abunan in ba an yi ittifakin cewa a sadakar ko a kyautar ba sannan ce abu na biyu dama tambihi biyu ne abu na biyu yace a hadhihi al-ahadith anna al-mayyita yantafi'u ubi gaba idai na ainihin Wani na hadisai suna nuni cewa mamaci idan ya rasu wato mutum idan ya rasu yana iya amfanuwa a lahira da kwanciyarsa da yake a kabari yana amfanuwa da an an biya masa bashi kaga idan an ce yana amfanuwa da in an biya masa bashi kaga ya kamata a ce miji ya ji tausayin matarsa mata ta ji tausayin miji ɗa ya ji tausayin mahaifinsa mahaifi ya ji tausayin ɗa wa ya ji tausayin ƙarinsa ƙani ya ji tausayin wa dangi duka su ji tausayin juna ko makusaci ya ji tausayin makusaci a lokacin da aka ce wani yana kwance a kabari watakila da yana raye abu da shi zai iya saya maka ko zai biya yanzu misali in da uba ne abu da yawa shi ringa dinka maka kayan sallah shi ringa saya maka takalmi watakila ya biya maka makaranta to shi kuma yaro yana cikin kabari a kwance to sai kai kokarin biya masa bashi kai kuma sai biya masa bashi in ma kwadago za ka yi in ma me za ka yi ka yi ƙoƙarin biya masa bashi to ka tabbata ka yi wannan saboda saboda yana amfanuwa da biyan bashin da za a yi masa domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yace sai yanzu kaga sai bayan an biya walau kana min ghairi waladi biyan bashin nan kuma koda ba ma sa bane in dai a biya masa bashi ne koda ba ɗansa bane in wani ya biya masa bashi ga kamar abu da ba dan mawacin bane in wani ya biya masa bashi ya ce shi ya dauna yin wannan bashi din ya biya wa wannan mamaci wannan mamacin zai amfanu da shi a wa annal qada yarfa'u al'azaba anhu kuma tabbas biya wa mutum bashi yana dage masa azaba yana dage azaba daga shi don Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai yanzu ne tukunna ya so samun sanyi kaga ashe biyan bashin yana dage azaba ashe kenan in mutum ya rasu da bashi akwai matsala shi yasa sai a bincika ana zai wani bashi da zaran ya rasu amma yanzu lamarin mu ya fi an fi bincika kawai mai ya bari saboda araba kawai da za a zo da bashi a rubuce da tabbas da hujja wasu magadan sai sun yi musu a kai balle a nan saboda haka wajibi ne a biyan bashi ko da bashinsa zai cinye komai to kaga bai bar komai da kenan in dai bashin zai cinye komai to bai bar komai ba kenan sai dama dole ne sai mahaifi ya rasu ya bar wa 'ya'ya wani abu ai wanda ya tsaya yana jiran ma ya rasu ya bar masa ba cikakken mai zuciya ba ina da kawai da zamar da zaran ya mallaki hankali kullum addu'ansa Allah ya kore masa damar ya taimaki mahaifansa amma mai jira ya ga wata abu da mahaifinsa yana da wani fili a yana da wasu gidaje a yana da wasu wani kawai shi sai yana ta lissafi ina bai zama cikakken mutum na kwarai ba gaskiya mutum ya zamanto kullum yana cira abun da zai yi mahaifinsa don ya samu lada yawa taimakawa gidan rike gidan yin abun da ya dace ba yana tunanin a'a me za a samu wato. idan har mutum yana irin wannan tunanin to ko da dukiyar mahaifin za su cinye abun da ya bari ko da za su cinye duk abun da eh, sa duk ya cinye abun ba wani abu ai mutum ya yi sa'a ma a ce bashin zai biyu daga abun da aka bari wannan ba karamin sa'a ba da ya kamata mutum ya dage ne daga dukiyarsa da neman kuɗinsa da komai ya sa mahaifinsa a gaba cewa mahaifi ya rasu ya bar bashi shi kuma sai ya biya masa da izinin Allah fahiya min jumlatil mukhassisat لعموم قوله ta'ala wa وأن ليس insani illa ma sa'a wato biya wa wani bashi ko da wani ne ya biya masa ba danginsa ba wannan tana daga cikin jumla waɗanda suke abuna aka keɓe a cikin umumin lafazin Allah subhanahu wata'ala da ya ce wa Allah ya salil insani illa ma ta'a mutum ba zai samu komai ba in ya koma ga Allah a lahira mutum ba zai samu komai ba sai abin da ya aikata da hannunsa ko abin da ya aikata da kansa to ai wannan biyan bashi bayan ya rasu ai kaga ba da kansa ya aikata ba wani ne ya yi masa to wannan ya nuna za a iya cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a mutum ba zai samu ladan kore sai abin da ya aikata da hannunsa ma'ana sai dai kuma in wani abu na bashi da ake dinsa wanda wani ya biya masa ma'ana an keɓe wannan abu na an yi tafsirinsa daga umumin wa Allah ya salli insani illa ma sa'a wa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza mata al insanu in qata'a amaluhu illa min salat kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma da yayi idan mutum ya rasu aikinsa ya yanke sai abu uku kaga akwai abu uku wanda mutum zai bari a baya ya zamanto kaman yana raye kai wani kai ya tuma yana raye don in yana raye ba zai yi abun da abubuwa uku za su yi ba kamar sadaka jariya wato ya bar wata sadaka mai gudana ya tona ruwa ana sha ko ya tona bohol ko ya tona rijiya ko ya dasa bishiya ana amfanuwa da 'ya'yan icen ko kuma ana amfanuwa da inuwar bishiyar ba amfanuwa da ba wai sai mutane kawai ba ko tsuntsu ne ya hau bishiyar mutum yana da lada so da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala in tumaki ne suka ci ganyen bishiyar mutum yana da lada to haka nan ilm yuntafa'u bihi mutum ya bar ilimi ko magana ya yi ta ilimi wani ya ɗauka shi ma ya gaya wa wani wancan ma ya gaya wani ila iyarinsa ilimin yana ta tafiya ko da rana ɗaya ne mutum ya faɗa to wannan ilimin yana nan yana samun lada da falala a kai wani ya gaya wa wani mutum ya koya masa ilimi wani ya koya wancan wani ya duk gaba ɗin wannan aikin da suke sakamakon ilimin da ka koyar to wannan bayan mutum ya rasu ana nan ana rubuta masa lada akan wa'in nan sannan awwaladin salihin ya da'u lahu ko mutum ya bar da na kwarai wanda zai rinka cino shi yana masa addu'a wanda ya bar da na kwarai to yayi ta don in mutum bai bar da na kwarai ba wani sai abu ne kamar da na kwarai din ne ma alama haka amma sai ga ya manta da iyaye wajen addu'a wanda ke da na kwarai ba zai manta da iyaye ba don annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuni kenan awwaladin salihin ya da'u lahu koyaushe ta na kwarai zai rinka addu'a wa iyayensa to wannan addu'an yana nan yana moransu alhali yana cikin kabari kaga waɗannan abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su ma abubuwa ne wanda ana yin su ne bayan su mamaci to wannan ya nuna wa Allah ya lil insani illa ma ta'a amun ne eh, mukhassas amun ne wanda an kuma kassace shi da irin waɗannan bayanan rawahu muslim والبخاري في الأدب المفرد وأحمد ولكن القضاء عنه شيء والتصدق عنه ها دبا كرنت وليس تبيعك نعم كرنت تعيك يتنك كرنت كرنت نعم كما في عن الوالدين أو من الحديث فلا يجوز عليهما لأن مع الثالث كما هو ولا لها لأنها كما هذه المسألة زيادة المسألة نعم ولكن القضاء عنه شيء والتصدق عنه شيء آخر biyan bashi ga wanda ya rasu akwai bashi a kansa wani abu ne wannan hakanan kuma yin sadaka ga wanda ya rasu mana a yi sadaka ya samu ladan shi ma wani abu ne daban fa'innahu a khassu minar tasadduk wato in ana maganan ƙaba to zai iya zama ya fi ƙaranci akan wato yin sadaka sadaka a am wato ya fi buduwa ya fi faɗi wakari na kala bazu mu da ijima'a ala wusuli sadaka ila almayyiti mutlaqan yace an rawaito ko an nakalto ko tashin malamai sun nakalto cewa ma akwai ijima'i a bisa cewa sadaka tana iya saduwa ga mamaci mutlaqan hmm. kowane irin nau'in mutum yana iya masa sannan kuma kowace irin sadaka aka yi wannan tashin malamai sun rawaito abu ne ijima'i eh, a ɓangare guda kowace irin sadaka kuma kowaye ya yi matuƙar sadaka ce da ake bisa tsari ta shari'a sannan kuma kowane ne ya yi ta sai ce fa'in sa zalika fi wannan ijima'i da ya ce an nakalto idan ka duba bayanan malamai za su nuna sun tantance abun eh, abu ne cewa eh, hadisai da ke nuni zuwa ga wannan ba ingantattu ba ne ko anan ya abu na ta'alikinsa kaga da yace ce eh, fa'in sahha zalika don ka duba nan da sa abu ne ai nan ba ta biyu kenan kaga yace walam ce kama ta haƙiƙo yawa bai inganta ba kamar da bayani tabbatar da bayanin zai zo a gaba insha Allah ta'ala sai ce wa illa fal ahadith allati waradat fi at-tasadduq anhu inma mawriduha hiya sadaqatul waladi ala an walidi an walidai wato hadisai da suka taho yace a bisa maganar sadaka wato suna magana ne akan sadakar da ɗa zai yi wa mahaifansa ana wakafin dukiyoyi ko wasu abubuwa na dukiya ga mamaci musamman ɗa ya yi wakafi wa iyaye ko ya yi wakafi wa mahaifinsa ko ya yi wakafi wa mahaifiyarsa ka misali ya ce wannan ya gina gida ya ce wannan gidan duk abin da zai haifar na dukiya mana kawakin gida ko karamin gida ko wani gida ana yin haya duk abin da za a haifar na hayan to aikin addinin Allah kawai za ya yi wakafi shi ne ba zai ci kobo a ciki ba shi ya gina amma ya sanya gidan wakafi ko kuma a ya zonar da wayansu ba sai ba haya za su yi ba amma an zonar da su fi sabilillahi wakafi ga wani nasa mahaifinsa da ya rasu ko mahaifiyarsa da kansu ko ya gina makaranta amma ya wakafa makarantar gaba ɗaya kawai ya yi wakafin ta lilla. ga walinsa, mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko makamancin haka diwa daga cikin sahabbai kamar da malamai suka tabbatar cewa diwa daga cikin sahabbai sun yi wakafi wa ƴaƴayensu da junansu saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu magana akan wakafi sun yi wakafin gonakai gonakansu na dibinai da makamancin haka yace wa huwa min kasbihima domin da yana daga cikin abun da dama shi kansa tukunna na iyaye din a binassil hadith hadith yana nassanta ɗa da abun da ya mallaka mallaka mahaifi ne to wanda yake nuna to ɗa ya zama kawai kamar kayan mahaifi ne ko kuma kawai tabbas ɗa kawai kayan mahaifi ne shi yasa mahaifi yana iya tasarrufi a cikin dukiyar ɗansa ba tare da an ce yayi laifi ba amma da ba da waye tasarrufi a dukiyar mahaifinsa sai da yardar mahaifi ne sun ba kuma kuma a ce ya yi satan cikin gida wallahu alam <laughs> yanzu idan mahaifi ya zo shagon ya ce a hada cefane ko kuma a ya tura ce a yi kaza da dukiya tasarrufi dai wanda ba na barna ba ba na abubuwa ba na istirafi ba ba na mugunta ko zalunci ko taka bangaren yaya akan wasu yaya ba ta tasarrufi wanda yake mai kyau mahaifi duka yayansa zai iya sarrafa zai iya tasarrufi cikin dukiyarsu sai shari'a ta yi amma ta ba dama ya je shagon babansa ya dau wani abu sai da yardar baba ne dan babansa ya yarda masa ya rinka amfani da shi ko kuma a dama dan su ne suke kula da dukiyar to bisa yarjejeniyar da suka yi da mahaifinsu a bisa tasarrufin da ya dace matukar akwai yarjejeniya tsakanin su da mahaifin wani babu laifi cikin wani. amma da zarar sun zarta haka to an shiga wani abu daban safanin shari'a kuma za a tambayi mutum ranar tashin alkiyama Allah ya kira fala juzu qiyasul eh, gharib alaihima li'annahu qiyasun ma'al fariq kama huwa zahir wannan eh, wani ilimi na usul cewa a yi kiyasin eh, abu na yanzu misali iyaye a kuma yi kiyasin wasu wanda ba iyaye ba a kan kiyasin ko nassosin da suke magana a kan iyaye ko wannan hadisan da suke magana a kan iyaye ko tsakanin ɗa da iyaye da alaƙar tsakaninsu a kawo wani abu ne ya ce bai halatta ba don haka ba abu ne kiyasin eh, abu ne abu ne wanda yake ma'al farik matukar kiyas eh, ma'al a samu a yi kiyasin wani abu tare da cewa kuma ga eh, kawai abun kwata-kwata akwai bambanci ka yi kiyasin abin da ba zai tsoro a kan wani abu ba eh, a ka'ida ta usul ba a yin wannan idan za a yi kiyasi kiyasi yana da tsari الشيخ مراجع سكة تعريف القياس القياس هو أمرين إثبات حكم الأصل للفرع لعلة جامعة بينهما إثبات حكم الأصل للفرع لعلة جامعة بينهما إذا ذاك القياس هذا القياس شنو كقياس abu kaza akan kaza ka kiyasta hukuncin kaza akan kaza kamar da malamai suka kiyasta wasu suna cewa sun sha wani abu ya bugar da su Allah ya kiyaye wasu su ce har ana cewa akwai wanda suke amfani da da gata abinan kwata kwatani su sha ya bugar da su to kaga kawai wannan hukuncin su kamar hukuncin biya ne saboda illan da ya hana a sha giya shine bugarwa as-sakarat shi yasa to za a iya kiyasin wannan shan kwata din akan matsayin giya giya ita nasu qur'ani yayi faɗi hukuncinta ta zama asu wani abu kuma wanda yake bugarwa ba ita ba shi kuma fara ne to kiyas kuma ya kasu kashi kashi kashi kashi shi yasa ga kiyas ya kunu batil ma wujudin nas da a kiyas kaza da sauran abubuwa da yawa to anan akwai abin eh, eh, eh, ya dole a tabbata yaya zai yi ya faru kuma ya zama kiyasi karfaffe yau ba wala kiyas sadaqati ala alqada li'annaha a'am min kama da zakarna as-sadaqa a'am min min alqada wato sadaka ta fi faɗi akan wato biyan bashi haka ba za a yi kiyasin a a'am alal akas wato ba za a yi kiyasin abu mai faɗi a ɗora shi akan abu ɗan ƙanƙani kashin dankali yau ba a yi da kashin dankali ba ko a mu'amala mutane za ka ji sun ce ka mana kashin dankali ka kashin dankali akwai matsala kenan ba <laughs> na'am wata ya fi da hadi matsala na'am عليك غالب جابر رضي الله عنه أيضا أن أراه استشفى المأخوذ وثلاثة مشتبهات وضرب عليه دينا ثلاثين وصفا فاشتد الغرماء في حقوقه فاشتد الغرماء فاشتد الغرماء في حقوقه فلما حضروا تجار النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت أن والدي احدى النقود ونرف عليه دينا كثيرا فاني احب ان يراك الغرماء قال اذا قضيت كل امر على حده ففعلت ثم دعوت فبدا علينا حين اصبح فلما نظروا عليه امه من تلك الساعه فلما راى ما تدعون اضاف قول عظيمها بين ثلاثه ودعا في ثمنها بالبركه ثم جلس عليه ثم قال خذ اصحابك وما زال يزيد لهم حتى أدى الله أمانة والديه حتى أدى الله حتى أدى الله أمانة والديه وأنا والله راض أن يؤدي الله أن يؤدي الله أمانة والديه أن يؤدي الله أن يؤدي الله أمانة والديه ولا عزم إلى أخواتهم كما تظلمت والله بيده والله بيده بها حتى فيه أمر إلى البيت الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص كأنه لم ينقص ثمرة واحدة وأعطيتم على قول النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقالت اتيت أبا بكر وعمر فأخبرهما فقال فأخبرهما فأخبرهما فقال لقد علمنا إننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا أن سيكون ذلك أخرجه البخاري وفيه دعم الزيارات الشيعة من أولياء خلف الإطار نعم wani hadisin na jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma cewa anna abahu abdullah din kenan baban jabir dukan su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam jabir shine da abdullah shine mahaifi istushida yawma uhud baban jabir ya yi shahada ranar yakin uhud da haka ya rasu ya yi shahada falillahi alhamdu Wata taraka sitta banatin ya bar 'ya'ya shi da mata jabir kuma shi kadai ne namiji radiyallahu anhu Wata raka alaihi dainan kuma ya rasu ya bar bashi a kansa salatina wusqan wa ya kai wuski talatin wuce talatin a can lokacin dukiya ce mai yawa ana auna ta da dibino ko auna da alkama duka suna amfani da wuski a wancan lokaci ko su zabi duk da suke amfani da shi fashtaddal gurama fi hukuki bayan ya rasu masu bin ta bashi suka tsananta wajen kowa yana bukatan haƙƙinsa kuma dama abdullahi radiyallahu anhu kafin ya bar duniya sai da yi wa jabir wasiya har yake ce jabir ba na abu ne ina so ni zan fita yakin uhud ina ga alaman shahada ina ga alaman shahada a yakin uhud tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan har na yi shahada akwai bashi a kaina na kaza da kaza da kaza ka dage ka biya min wannan bashi sannan kuma ka kula da yan uwanka mata duk yan uwansa mata ne saboda ka yace ya kula da su to da ya rasu yayin shahada to masu bin bashi sai suka tsananta kowa yana bukatar haƙƙin falamma hadarahu a ah, haddadun nafi lokacin da wanda zai abunan din dibino ya zo lokacin yanke dibino ya yi kuma ya tabbata ba abun da zai iya kwatanta da bashin da ake bin babansa ba zai iya yin komai ba abun da ya mallaka kwata-kwata ba zai biya komai daga cikin bashin da ake bin babansa balle shi ya samu abinci balle ga 'yan uwansa mata shine mai kula da su kuma ga iyalansa to maganar biyan bashin kuma shaida ne shi da ya rasa da zai ya ce a tetu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa na ce masa ya rasulallah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad alita anna walidi istushhida yawm uhud ka san dai mahaifina ya yi shahada a yaƙin uhud wa taraka alaihi dainan kafiran ya bashi mai yawa a kansa wa inni uhibbu an yaraka gurama ya rasulullah ni abun da nake so shine ka taimaka mun waɗanda suke bin sa bashin nan su ganka mana mana idan sun ganka tare da ni wato mana yana neman alfarma idan sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi su dan jinawi su dan sassauta mata eh, ya biya a hankali su da dukiyar da yake da shi ba za ta biya wannan bashin ba sannan kuma kowa yana bukatar haƙinsa wannan yana so wannan yana so wannan yana so sannan kuma dukiya ba ta yi ba haka yana so Manzana suna da sunan ya kasance tare da shi don ya samu abu na rangwame ko kuma sassauci da gurin su ƙala sai suna sallallahu alaihi wasallam ya ce masa izar fa baydir kulla tamrin ala hida ka je ka rarrabe kowane dibino a bisa bangaren sa daban ma'ana baƙin dibino ajiwa ka ajiye su tsarin gurin su daban abu ne abu roƙa ka ajiye shi gurin sa daban sannan tamr ka ajiye shi gurin sa daban duka da ka wawware su komin karancin su ko ajiya da yar kaɗan ne ka ware ta haka wancan roƙa wato dibino mai ruwa a cikin sa haka shi ma ka ajiye shi iya shi zalla tabur bushashen dibino shi ma iya shi zalla ka je ka ka je ka wawale su ka je ka yi haka alaihi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace fa fa'altu sai na je nayi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa thumma da'awtuhu a wata riwaya ga thumma da'awtuhu abuna a wasu tawaat a cikin musamman littafin sharhin hadisai sun autu sai na kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa gada alaina hina asba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same mu a gurin lokacin da abune gari ya waye kawai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da hantsi ya zo gurin ya same mu falamma nazaru ilaihi ulguru bi tilka sa'a dogon da suka gan shi suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna hango shi sai suka ma lazimce ni a daidai wannan lokacin suka lazimce ni ba na suka suka suka ca kaina saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karbi kiran roƙon da shi jabir ya mata to amma ba a san me zai yi ba kawai ya zo sallallahu alaihi wasallam falamma mara ma yasna'un lokacin da Annabi sallallahu alaihi ya ga abin da waɗanda suke waɗannan mutane suke yi sun yi ca akan Jabir a tsafa haula a a haula a sai Annabi sallallahu alaihi ya kewaya ta gurin tarin tarin dibinan da yace ya ya wawware su ya dan tattara su sai dibirin kashin da ya dan fi yawa ya zo gurin in kashe da ya fi yawa abu sai kewaya shi ya zagaya kashin haka ya sake zagaya ya sake zagaya a salata har sau uku yana zagaya gurin yana kallon wannan kashin wada'a fi ha bilbaraka sai ya addu'a ya Allah ka yi albarka a cikin 'ya'yan wato wannan ne. sun majalasa alaihi sai zaura kan wannan kashin ya zaura sun makala sai ya ce wa jabi ƙudu a ashaba dukkan kira inda suke bin bashi dinnan kira to za a auna wa mutum iya ausukan da yake bi bashi yadda suke awunsu a wancan lokaci to kowa za a auna masa iya yadda ake yin zakka duba misali nan ce eh, zakka tana wajaba kan amfanin gona in ya kai ausuki nawa eh ausuki nawa ne a ba eh, ausuki biyar ausuki biyar kadai shine zakka shine sa'i nawa yawa shine sa'i da 300 to shine fa yanzu idan ka kwatanta da buhunmu na bakko din buhu nawa ne kusan buhu shida buhu shida kusan buhu shida ne zakka yake hawa kansu mutum ya mallaki misali kaga kenan idan musu isa talatin ne a wancan lokacin kaga abu ne mai yawa tunda auki biyar ne zai an ce buhu shida a yanzu irin buhun bakko ɗin sannan in kima ne za a yi to idan ka kwatanta a kima a yanzu ko da za ka canja ne zuwa da kuɗi abu ne mai yawa zaɓe ne masu yawa to da haka suna suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ce maza ila waɗannan mutane da suke bin ka bashi suka zo kowa ya taho fama zala ya da hun annabi sallallahu alaihi wasallam bai bushe ba yana ta aula kowa ya faɗi iya abin da yake bi a bashi a bashi a bashi har a gama sai sai ya kaifa shi ma ya faɗi abin da yake bi a yi masa kaifa ya faɗi abin da yake bi wannan a iya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna duk sauran kason ba su mace ba su ba a inda annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya zauna ai yake ta basu yake ta basu hatta adda Allah amanata walidi Jabir radiyallahu anhu yace wallahi har Allah ya bada duk amanar da take kan babana gaba ɗaya kai hankalinsa ya kwanta gaba ɗaya aka biya bashi wa ana wallahi rabi an yi addiya Allahu amanata walidi wala arji'u ila akhwati bi tamratin yace wallahi kafin ayi wannan abu ni zuciyata na gama yadda in dai Allah zai sa a iya biyan bashin abun da yake kan babana ko da dibino ɗaya ba zai sami ɗan abin da zan zo in ciyar da ƴan uwana matan nan ba to ni wannan na yadda da shi kawai inda na aka samu aka biya bashin baba ka zama yi daga cikin kawai baban da yake cikin kawai kuma sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam baban nasu amma a tsaye ki tsayin daka yaga cewa ya biya baban nasu wannan abu ne saboda haka har abincin da za su ci shi da ƴan uwan da aka bar shi ya ce in dai zai kare kudin ga wani wancan dukiyan gaba ɗaya wajen biyan bashin ko da bai dawo da dibino kwalli ɗaya gida don su ci abinci ba ya ce shi wallahi ya gasu ba yanzu kana tsammani shi yasa ko kasuwanci kake ko me kake ka tabbata kana biyan bashi kar ka tara wa kanka bashi kana rasuwa da wuya ka samu tsayayyu irin wa'annan mutane wanda za su biya ma bashi wa ma zai tuno da kai in ba ka yi sa'a ba a biya shi sai in an yi sa saboda haka in har shi ma ya yawa mana kowane lokaci ka tabbata kana biya don bala'i ne mutum tara ransa yawa za ka ga kana ta wannan nuku na bashin a dalilin kawai da 'ya'ya'in ne da mata sai za ka ke ta cin bashi ai ba kai tsiri ne ka gagara samun cin abinci da shan abin sha da gurin zawa ya sa kake ta da cin bashi ba a in kai ɗaya ne ba ku da bukatar sai kaci ci bashi ya'ya da mata ne da sauran duk wanda kake gani to sai ka rinka yi a hankali saboda abubuwan lamari a yanzu yana da wuyan sha'ani yawa za ga abu ne eh, kamar kuna tare da mutane amma kana rasuwa su za ka ga abun mamaki wasu mutane da yawa abun duniya ne ta dauka amma kuna raye baka san haka ba in wani ya rasu ne za ka gane cewa eh ashe abun duniya ce tare da shi da wani amincin yanzu yawa ana samun adinai masha Allah na kwarai amma fa harka ta zama ta kudi harka ta zama ta abun nan harka ta zama ta wani ma in ba don riya ba a ganin ta ba sai ka ɗauka kamar riya ne muke yi ke yana nuna ma son ka karya ne abu guje wa za ka gani a zamanin yanzu za su ganar maka da cewa ha'a to wai wani dama wani irin soyayya ne a tsakanin mu dama don Allah muke son juna ko kure abu guje wa za su baka mamaki mutum yanzu dama wani wai abin duniya ne ya haɗa mu ko ko don Allah muke son juna in don Allah ake son juna to so na gaskiya gina don Allah baya karewa amma ina mun duniya ne to wannan son kawai na iya da iyaka soyayya domin Allah yana da wuya a yanzu sannan wanda zai tsaya bayan ba kai da gaske kai din yake tunawa to nan ma ya yi karanci kawai shi dai mutum ya amfani da kai kawai mutum da ya kansa kawai shi dai ya amfani da kai kawai haka rayuwa take sai dai Allah ya samu mu dace haka jabir ibn abdullah radiyallahu anhu anhuma ya faɗi haka yace fasallamtu wallahi albayadira kullaha hatta inni anzuru ila baydari alladhi alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace gaba daya na zagaya na kowane dukkan wannan kashin da na yi ware dibinan da na yi tsibi tsibin sai da na ga kowanne na kalla wallahi ya ce sai da na waye gari ina ganin wancan kashin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kai ka gulam lam kus hamratan wahida yace wallahi yadda ka san ba a dau dibino kwade ba kada da ya zo biyo bashi dukkan ba su suka da shi yace fawafaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba sai na dage na yi kokari na zo na tadda annabi sallallahu alaihi wasallam da magariba na same shi har yanzu fa zakartu zalika lahu na ce mata ya rasulullah abun da ya faru fa sallallahu alaihi wasallam kan inda ka zo wannan ni sai ina ga ko dibino ɗaya ba a taba ba na ce ni na ga abun mamaki gaba ɗaya abu ya ya karu ga yadda yake sannan kuma ga shi an biya fa ba sai maza sallallahu alaihi wasallam yayi dariya faƙala sai ya ce iti ababar wa umar fa akhbirhuma yace je ka gurin abubakar da umar ka ba su labari sai ya zo ya gaya wa abubakar da umar abu da ya faru faƙala sai suka ce laqad alimna in sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sana'a an sai yakunu zalik suka ce ai mu dama mun riga mun sani mun sakankance tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abun da ya rufe kuje zai taho gonar ya zo daga ya zaura, mun san da dama abun da zai faru kenan wanda ke nuna ƙarfin imanin abubakar da umar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaka kenan wanda shine asalin imani na gaskiya asalin yadda na gaskiya ba yadda ta kawai da ka yadda da mutum an ji kaɗan ana ɗan faɗan wani abu kawai na ƙarya kawai ta jirki cewa ina asalin yadda kenan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ai shi yasa ce akhbir Abubakar wa Umar don ya zikiri Ƙarfin imani su annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce amana abubakar wa umar ya bada labari ya ce lakin amana abubakar wa umar au kama ya kodi sallallahu alaihi wasallam tabbas abubakar da umar sun yi imani ba sa gure fa amma da sallallahu alaihi zai faɗi haka so da haƙiƙanin imani ke ba wani kokonto in ka ji kana da amma dai a kana da matsala kawai ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta kare ana maganar addinin Allah magana ta kare ana maganar alqur'ani magana ta kare ana maganar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta kare amma duran da lokacin da mutum ya zama abu ne ya jirka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu yan dalilai da za su iya kwaɗaita ba babu ko yaddarka da wani mutum ne yaddarka da wani mutum wadda za ka yadda da shi domin Allah wani na yarda da shi domin Allah to ka tsaya kawai a nan ka tsaya a nan domin Allah ka yarda da shi kar ka yarda wani abin canja ka ko kuma magana da shi ka nuna masa yarda ko ka nuna masa kauna ko ka nuna eh daga tsinki ko wani abu na, sannan wani abu daban ya yaudare ka kai maganarsa ko ka tsaya kana gani eh ba haka in ka ga abu ido da ido to ka ɗau mataki matakin ko shi ne ya masa nasiha a'a gaya masa a'a gyara da sunansu wani abubuwan ina yawan faɗansu ko muna yawan faɗansu saboda abin da muke gani saboda abin da muke gani a gurin mutane rayuwa ta zama wata iri shirme to shi ne wallahu a'lam saboda haka jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma ya tsaya tsayin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san irin ɗabi'un sahabbansa da kuma irin yadda ya mu'amalance su sallallahu alaihi wasallam kaga jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ya damu da sha'anin mahaifinsa a nan fa ba wai bashi ne na na kana amma na mahaifin zai zo ka hankalin sa a tashe ki zai iya barin ci da sha dalilin mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya shiga cikin damuwar jabir din radiyallahu anhu wai shine asalin soyayya ta gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shiga cikin damuwar sahabban nasa wato sukan zo da abu na gaskiya ita ko a yanzu ne damuwa in kana so mutum ya shiga cikin damuwarka to ka zo da damuwar ta gaskiya ba ka kwaso wurin ka ce a shiga ba a damuwa ce ta gaskiya haƙiƙa wani duk wani bawan Allah mai son ka daga gaskiya ya zama wajibi a kansa ya shiga ciki saboda haka abubuwan mu eh, mu gyara yanayi ko rinka koyi daga waɗancan mutane da suka gabata su ne sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta iyaye bayan sun bar duniya ka tabbata iyayenka ne kuma ka tabbata kana da kyakkyawan mu'amala da su duk wanda zai iya mantawa da iyayensa ko ya sallama su ma'ana ya haƙura da su don jin daɗinsa na rayuwar duniya wannan ina babu duk matar da za ta bar mijinta eh, bayan ya rasu kawai ta abuna a zo a ce maganar bashi ta ji cewa a'a nan kan fa ba ta ina duk abu ne wanda yake dole da shi za karka karka zargi matan ka cewa eh don duniya suke son ka amma kuma karka yi sakaci ta ce a za ka ta tara bashi eh, kuna ta abun nan sai dai shi bashi idan ya zo na jarraba wannan kuma wani abu ne daban amma muke ya rinka taka tsantsan gaskiya A kan abun da bai kai ya kawo ba dole ta yanci bashi ba yawa mutum zai abun da zai iya yi, abun da ba zai iya ba ya roƙi Allah subhanahu ta'ala sauki da Allah ya hore masa yayi mutum kullum ya rinka tafiya cikin tsari kada ya tara wa kansa wahala kada ya tara wa kansa bala'i ce manzo Allah sallallahu alaihi yana kyaman sallah da mutum ko kuma ya tabbatar ma cewa an binne mutum yana cikin damuwa sai ran aka biya masa bashi waye dai waye dai ce ka rayuwa ma ya tara kula da shi yanzu balle wanda ya rasu wani ana zaman makoki ana ana cinikayya ana zaman makoki ana waya ana zaman makoki ana wane ne an kirkiro dama an ce sai an yi kuma ba wani ake ba in an rasu ana abu ne zugun za a kai gawa a je abun ne ana jimami ana tabbatar da abuna amma yana yanzu sai hankali sai hankali in kana neman wanda ya fi cancancan ka gan shi cikin nutsuwa lokacin da aka yi rasuwa shi ne a ce mahaifiyar wane ta rasu su sai baka mamaki shi din kansa tukuna dan wacce ta rasu mafi girman mutane da za a rasa a duniya a ji damuwa ba kan mahaifiya to za ka ga wani mahaifiyar su ta ga ma mamaki yawa da bushewar zuciya da ake ciki a yau to saboda haka abubuwa da kowa ya rinka duba sha'anin sahabbai ya yi koyi da su duk abin duniya da kake jin cewa za ka tara ko za ka samu ko za ka yi mai ba za ka taɓa wuce yadda Allah ya tsara maka ba kuma duk abin da za duk yadda za a yi a duniya ba wanda ya hana ka abin da Allah ya tsara arzikin ka ne kuma duk da barbaru da kake jin za ka yi sai dai ka sa kanka cikin wahala ka tara wa kanka haramun ka dai ka haɗu da bala'i a gurin Allah shi sa in mutum ya gane ya fahimta ya gane matsayin sa ya san Allah subhanahu wataala wallahi ba shi da damuwa a rayuwa abinda da zai yi shi ake yi abinda da ba zai yi ba hakuri ake da shi saboda haka kar mutum ya dauka da barbarunsa su za su bashi duniya a amma dai himma wajen neman abin da yake na halal wannan shi kuma halal ne amma ba wai da barbaru da shiga eh, sharu ba na cikin abin da ba gaskiya a cikinsa ba Allah ta bada shi wallahu a'lam insha Allah ta'ala wai na hadisi gaba ɗayan su hadisi da waɗanda suke da darussa masu yawa a rayuwar da ke yanzu hadisi ɗaya kun an karanta ya ishe mu rayuwa kamar sai dai kawai muna karanta su ne saboda eh, ba abin da za ka ce yi karanta dai ana wucewa hujjoji dai suna yawa akan mutane yawa ana karanta ana wucewa amma ka duba hadisin bayan Allah ne aka yi maganar ga yadda suka rayu ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasa bace ko kadan bambanci tsakanin maganar sauran mu mutane da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar bambancin manzon Allah da mu ne sallallahu alaihi wasallam haka abu ne saboda haka mu ga darajarsa mu ga darajar maganarsa wajibi ne kowane musulmi ya san matsayin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce mai gana suna da suna ya ce abinda kawai da kake so ka gane shine ya inganta ya faɗa na ka ce eh to kawai ya rage naka kawai ba ba tsallakewa hani ne hannu umarni ne aikata iya yadda zaka iya kana mai roƙon Allah ikhlasi da karbuwa a gurinsa Allah ya samu dace mu ta'ala haka insha Allah lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka kai muna fata Allah ya samu dace أعوذ بالله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا شنو دو ابو دا اكتبنا كاغون انا لا يجينا to amma sai dai ya kira su ya biya musu akwai bashin su wane da wane a kansa ya kamata ya kira su ya gaya musu sannan yaya zai bar shaguna alhali ba su suka a kansa ya zai bar shaguna gaba su suka kansa me ta bari sai da shagon ya biya bashi ba wani shi ya bi shi yana ganin ya bar 'ya'yan da shago shi ne ya fi masa saboda tunaninsu ko ila tausayinsu ko wani abu to su kuma ga da suke saboda haka in yarjejeniya aka yi in ko bashin shaguna mallakansa ne ya sani cewa in ya mutu cikin wannan bashin akwai hatsari a ciki saboda haka sai da shaguna ya biya bashi wannan wajibi ne dama ya ce dama shaguna yanzu ba sa amfanin sa kamar yadda ya nuna kenan shagunan ba sa amfanin sa saboda sannan ko mutum kullum ya yi ta addu'a wa ‘ya'yansa su zama mutanen kwarai duk yanayi idan ya kai yanayi mutum ya tilo shin ya zauna da iyayensa lafiya kafin ya zama da tilo shi din ya zauna da iyayensa lafiya sun tewa in mutum ya yi abin da bai kamata ba wa iyayensa ko da ba kullum ba shi kuma sai Allah ya yi ninka nasa saboda sau da yawa mukan manta me ya faru wala wani taƙi taba iyaye shine yake bin wani har ya rasa inda zai sa ka to saboda haka shi ya tuna da wuya ƴaƴan mutum su yi ittibaki ba sa tausayinsa ko kaɗan sai in akwai matsala da iyayensa wani taƙi mafi yawa haka ne to yayi nazari ya yawaita addu'o'i wa iyayensa da suka rasu da yin addu'o'i da kada da zumunci gare su a yanzu bayan su da su ya yawaita ma'ana nema musu gafara da addu'o'i da yawa yana kuma yin addu'a Allah ya shirye da yayansa idan ya koma ya gyara tsakaninsa da iyayensa insha Allah ta'ala bayan ya gyara tsakaninsa da ubangijinsa yana mai addu'a in Allah din an yi sa ayansu abuna amma shaguna mallakansa ne ya sayar da su ya biya bashin da yake kansa wannan wajibi ne a kansa shi ya fi masa sauyi yawa in kuma za su daidaita ya kira su ya gaya musu suwa ne suna bin sa bashi suka ce za su je a wannan wannan wa'alam yawanci ita shari'a abin da yake kwaron mu yawanci a nan shine wani sa'i muka shiga da al'adu da kare-kare a cikin shari'a sai ga kan mutum ya bar shari'a saboda kara ya bar shari'a saboda wasu al'adu sa za ka ga mutane kawai suna wani irin zama ana saba wa shari'a shi nan amma kuma wai an hakura na saboda in in magana sai ka gaba an ce maka kaza Allah zai ce maka kaza kuma shi da ya halice ka to irin wannan al'adu da kaza da suka shigo muka cuda shari'a ba a iya rabe shari'a tsantsar me Allah ya ce me manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma me ya kamata a yi me ya zama kuma wajibi a yi mutane ba a rabe su sau da yawa shi ne za ka ga mutum ya jima yana mu'amalar addini da shi ake gwagwarmaya a je can a je a yi tafiya a dawo a yi mai da za ka tsaye da shi ka ce karanta fatiha yadda Allah ya saukar sai ba ka tsoro amma ya je can da shi aka yi kaza su ne masu kai abunan kaza guraren a'a wa'azi an gyara guraren mai duk abun da zai kawai shi ya gyara wa mutane su saurari wa'azi shi ne abun da ke amma karanta fatiha yadda Allah ya saukar sai baka tsoro so ne so da ba mu san meye wajibi ba ba mu san meye mustahabi ba ba mu san meye ko kuma mun sani amma ba ma iya ware su mu aikata a karan kanmu ko mun dauka mun zo ne don yi wa wasu aiki kawai ka zo ne don kanka bana yawa gyara kanka ba gyara wasu ba jin daɗin kanka a lahira ba jin daɗin wasu ba to wannan ba ba ware shi gaskiya yawanci a rayuwar mu shi za ka ga mutum ya bar shaguna yanzu ya yana zargin yayansa shi fa yana raye ne kuma shagunan nasa ne to me me yaya me abun zargin su a nan kawai ka sai da shaguna ka biya bashi shi ne wajibi a kanka yawa to ka ce ƴaƴan suna amfani da shaguna ɗaya har ya gina gida ɗaya har ya abu ka ga yanzu ga matsala tsakaninka da yaya ga kuma matsala tsakaninka da masu bashi ga kuma masu tsakaninka da Allah ko ba san ya kai wa mahaifa ba su ma lokacin da kai ma kai to saboda haka irin wayannan abubuwan in ka ga abu ya ki ci ya ki cinyewa ka kare su wani kai ka ce kai ni anya ban taɓa yin mahaifiyata tsawa ba kuwa anya lokacin da take raye ban taɓa mata tsawa ba kuwa anya wata ran mahaifinmu yana raye ban bar shi yana ɗiban ruwa ba ya ɗauko ruwa ciki ciki ni ina zaune anya ba a taɓa yin haka ba anya mu bai taɓa wucewa da buhun hatsi a bayansa ko buhun gero ko ya ko ya yi nika ya wuce ni ina zaune ba ko kuma ina ta ina kwallo ya je ya ɗauko ice kawai ka ciro ina ina abubuwan ba ka yi ba to in ko ka yi ko da sau ɗaya ka yi to Allah ne ya raba ka da ayan kuna cikin sauƙi yau wannan somin taɓi suka yi yawa somin taɓi suka yi ba a wasa da iyaye in ka taɓa su ka shirya to wannan shine matsalolin mu shi kullum mu mutane muna jingina abubuwa ga wasu yawa ka sani abinda a nan ahadar ya ce maka awwali ma ya yajibu alal mukallafi tashihu imani kuma ma'rifatu ma yusbihu bihi fardu ain kai kanka da kai ake magana ni kai kai kawai yanzu mun haɗu anan ne don mu ɗan samu ƙaruwa mu tashi amma fa aiki na nawa ne aikin ka naka ne kai ma aikin ka naka ne kai ma aikin ka naka ne kuma kowa a kabarin sa shi za a yi wa tambaya don haka yaya nake da ni da mahaifana ya kake da rahmatullahi ma ya ko alaihim ajma'in yaya kake da mahaifanka yaya kake da mahaifanka yaya kike da mahaifiyarki yaya kuka yi wannan shine ba to matsalolinmu suna nan a jikinmu mu rinka nazari don mu rinka gyarawa karka rinka tunanin wasu ka cire kanka tukuna bu an fusa kuma kabla an tuwa zan ku yi kanku hisabi tun ba zo ran da za mu ku hisabi ba su saboda haka wannan wanda ya turo ana nasiha gare shi da kuma su ya'ya din Allah subhanahu wataala da kuma yi musu addu'a Allah ya sa su gane su san matsayin mahaifinsu tun lokaci bai kure ba wallahi idan har suka rasu a wannan halin ai in har mahaifinsu in shi ne ya riga su da suwa ya bar su ma sai sun ga 'ya'yansu sun musu abun da sai Allah ya samu da za su musu haka za a yi ta tafiya matsalolin mu nan eh, kana kana nufin ba asali suke da su bane matsalolin mu suna da asali ne ka rena mahaifinka dan ka rena ka shi ma dan sai rena shi yawa duk abin da mutum ya yi wa mahaifinsa rabi abun da yayi in ya zo shi kuma sai an ninka nasa ya cika dan kuma da yayi masa haka shi ma sai an ninka sau biyu haka ne yake kasa kasa ake tafiya kuma ya fi lalacewa gwargwadon tafiya kasa gwargwadon lalacewa a ji tsoron Allah a yi gyara Allah ya samu dace so gaskiya babban abin da ya dace shine ya sai da shaguna ya biya bashi yawa in kuma sun ce za su biya bashi shikenan sai su biya bashi in ya ga ba basu in kuma ya ce ya ba su kyauta ne ba tare da wani sharadi wata wannan kuma wani abu ne ba. amma in dai koyar da suna zaune shi yana jira su biya bashi abu bai yiwu ba shaguna su ne dukiyarsa wallahu ala zai kuma iya umartansu, su cewa su je su biya wannan bashi duk da cewa duk wa'annan abubuwan yanzu sai a hankali tunda duk abin da ya faɗa ya nuna akwai matsala yawa Allah ya samu gane الله Thank you. duk da cewa ana iya samun mutum ya yi biyayya wa iyayen nasa ya yi komai ana kuma iya samun jarrabawa yawa wannan kuma jarrabawa ce mana ya samu a cikin ya'yansa ya zama wani an abu wannan kuma kullum mutum ya yi addu'a Allah ya saka a samu haka yawa amma ne zama duka 'ya'yansa ba za a iya samun dai ya jarrabawa daga cikin yayansa yawa tare da cewa kuma shi bai yi wa iyayensa wani abu na matsala ba ana iya samu wannan har annabawan Allah annabi Nuhu alaihi salam ya samu jarrabawa gurin dansa yawa to ana iya samun wannan wannan ababin jarrabawa amma ba zama duka ƴaƴan mutum ba kuma Inda kaga duka ƴaƴan mutum wasu iri haka ko ba ka tausayin su sosai gaskiya yayi nazari sosai akan abin da ya wuce Allah samu dace Allah kuma ya kare mu wanda suka turo suke bukatan bayan Allah ya su da addu'o'i masu basu suka da ake bin su basu suka Allah ya ba su ikon biya masu bukatan jari Allah subhanahu wataala ya basu jari mai albarka marasa lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda sai kowa da irin bukatar da yake da ita Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya gafarta wa iyayen mu da kakanninmu Allah ya fakka musu cikin kaburburansu Allah ya haɗa mu da su cikin jannatul firdaus Allah ya shirya da mu ya shirya da zuriyar mu da iyalan mu tabbatar da mu bisa shirya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya sanya aljanna da makomar mu Allah ya sa duk ayyukan da muke zama karɓaɓɓe a gurin Allah Allah ya rubuta mu da ikhlasi da yi domin Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله كاري مو دكاريسا يا من جاموي كاري من جلمو da jihar mu da sauran garuruwan musulmai da jihohin su baki daya kawo mana bunƙasan arziki na halalta inda muke tsammani da inda ba ma tsammani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk